manuniya. Mai sauraro waiwayen manuniya na wannan mako ya garzaya zuwa jamhuriyar Nijar ɗin da ta gabzu tuntuɓe da juyin mulki. Duk cikin ƙasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba, saboda haka su ne suka ce sun karɓe mulki amma ba ta ƙare ba. Eh, babu hashi eh, ga yau waɗanda suka yi juhin mulki al'umma ƙasar Nijar ta musu kowa. Shugaban ƙasa ba zai yaƙi da Nijar ba sai ya kawo a majalisar dattijai kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaƙi ba shi bane mafita su don haka magana yaƙi ke ga babu ta ta riga ta mutu mututus game da matsalar tsaro da targaɗan wayar tattalin arziki kuwa masana ne suka dinga gaya wa duniya cewa a gaskiya talakan Najeriya na jin jiki dazuzzukan na in cikin tsaunuka suke muna da atilari ina tankokin mu na yaƙi suke masu silke me yasa ba a taɓa bin su har yanzu dai ba ga kamalu da yi ba amma yanzu kowa na ji a ƙasar nan yanzu ya za kawo wanda ya gwamna a Zamfara state kuma kowa ya san Yan yadda harkan tsaro ya taɓarɓare sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro to me zai tsare. Waɗannan fa so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na waiwaye a shirin na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan biyo masu sauraro har cikin ɗaki. Shiri na ɗari da arba'in da tara cikin jerin shashiyan manuniya amma na uku cikin waiwayen da muke a cikin irin waɗannan kwanaki. Kwanakin kuma suke ta shuɗewa tun bayan ta, ta da tantance ministocin da tun ma suka kama aiki. Sai dai kuma idan masu sauraro ba su manta ba ta, ta da tantance ministocin a wancan lokaci har ma da raba musu ma'aikatu ya jawo aka dinga tafka cacan baki. Tumu aiki ma shi ne in an kawo sai mu yi aikin da constitution ya ba mu dama shi ne cewa mu tantance ko mu gamsu sannan kuma sai mu yi kamashi ci gaba da aiki da abin da ya kawo. Aikin mu ba zaɓa ba ne amma aikin mu shi a zaɓo a kawo mana sannan mu tantance kuma shi ne annan muna yi. mu ga wani abu daban da yanda aka saba ba al'adar yanda ake tantance ministoci a majalisar dattawa. In rashin samun ingantattun mutane su zo ne a cikin wannan ma an samu wanda ba su inganta ba. In wanda suke da watakila kashi a gindini dama suna da matsala a nan ma an fara nuna akwai wanda ko karatun nasu bai kai ba. Gaskiya wasu inda aka tura su gaskiya ya zo mana da abun mamaki musamman ka kalli ministan babban birnin tarayyar Abuja inda aka kai ah, nisan wiki wanda ta hada jinsi kala-kala ka duba kuma inda aka hada ministoci guda biyu yan yanki daya a matsayin ministocin tsaro yanzu ya za kawo wanda ya gwamna a zamfara state kuma kowa ya san yadda harkan tsaro ya taɓarɓare sannan kuma a ce an kawo shi a matsayin ministan tsaro to me zai tsari amma kuma in ka duba muhimman ministocin na duk an kai su kudu maso yamma ne wato south west game da maganar matsalar tsaro da tawayar tattalin arziki a Najeriya kuwa wasu masana ne ke cewa har yanzu ba akwai aiki ga diddiki mutane da yawa za a kai su garu masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja ballantana kuma marasa albashi komai ya yi tashin goron zabi to talauci ne zai karu in kuma talauci ya ƙaru da yawa a cikin al'umma al'umman nan ba ta waliye ba ce mutane da yawa za su shiga waɗansu hanyoyi da sata ta karara da arm robbery da banditry ɗin duk abubuwan nan da suka fara yin ƙasa to babu mamaki talauci ya daɗa dawo da irinsu irinsu yan bindigan nan sun daɗe suna ɓanna sun ta gayyara wa'yansu sun kashe wa'yansu sun ƙona dukiyan wa'yansu ana cewa alsulhu da su kuma abin da ake nufi shine su kawo makamansu sannan a nemi wani aiki a basu ko kuma a nemi su 'yan kuɗaɗe a basu a ce su je su rike kansu to magana a nan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa fa akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da 'yan uwansu a basu diyansu akwai jadawalin irin dabbobin da aka kwata na mutane da gonaki da aka salwantar da gidaje da aka kona na mutane waɗanda yau za a biya 'yan uwansu wannan diya duk abin da suka raba ko menene in rashin tsaro ne ya ƙara taɓarɓarewa in arzikin ƙasa ne ya ƙara taɓarɓarewa in tsarin zaɓe ya ƙara taɓarɓarewa in shari'a ne ta taɓarɓare ba wani dai abu gashi alheri a ce Allah. ka gamsu da kamun ludayin towar wannan gwamnatin to ai bata fara kama yi ba amma yanzu kowane dan Najeriya yana ji kowa na ji a ƙasar nan tun bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar wasu yan kasar ke ta korafe korafen cewa a gaskiya talakawan ƙasar fa na matukar bukatar dauki duk cikin ƙasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba saboda haka su ne suka ce sun karɓe mulki amma ba su karɓi mulki ba ba ta ƙare ba me kake nufi da ba ta ƙare ba saboda eh, al'umman mu ta Nijar za ta tashi tsaye ta yi gwagwarmaya da waɗannan su waɗanda suna tsoron 'yan ta'adda amma sun zo su gwada ma 'yan Nijar bindiga alhali 'yan Nijar su suka sai masu bindiga da kuɗin lanwansu. Ita dai halin da Nijar take ciki bata iya tahiya da kanta kamar taimakon da muke samu daga sauran ƙasashe na duniya ya Allah bashi ne ya Allah taimako ne Shi shine ake gangama a yi aiki na yau da gobe to yau duk inda aka ce an yi kudita sai ku ga su wannan partenarkin sun tse da wannan tallafin hal ya ta kai ga ayyukan jin kai su ma sai ka ji an ce an tseda kenan dole talaka ya ji a jikin shi. A yau ƙasar Nijar, kamata hi neman kuɗi naka na kanka bankuna. Abin da kake bukata a ce maka a'a a ce sakon shinkawa yana wajen shika goma sha biyar. In ka ɗauki hatsi tiya ta kai wajen shika guda. Idan ka ɗauki wake tiya ya kai wurin shika guda. A yau hatta da wannan wutar lantarkin ɗaya an ka bar mu tashi mu. Mu 'yan Nijar ba mu lamunce da wannan kuma har abada ba za mu lamunce da wannan ba. Saboda wata shidda na mulki kuma a nema a mai da wasu tsohin ma'ikanta na da bai yi ba ko kaɗa wannan abu ba mu mare da shi ba Algeria duk abin da ta yi propose babu abin da ya yi. Abu guda ɗaya ne na harkar zaman lahiya wannan mu 'yan Nijar uwan mu guda uban mu guda muna fata Allah ya sa mu gane mai juna mu zamna tare mu haɗa kai mu gina ƙasar mu saboda babu wanda yake izawa ya gina ƙasanmu sama gare mu. Al'ummar ƙasa ba ta yarda da irin wagga tahiya ba ta zamanto ko an zaɓe ka kana mulkin ƙasa ya zamanto ba ruwan da al'ummar ƙasar ka sai dai abin da wasu ke so don haka ni ga nau eh, ga yau waɗanda suka yi juhin mulki al'umma ƙasar Nijar ta hiye musu kowa. Haka nan kuma cikin wannan shekara da ke shirin karewa ne aka ji manyan masana da wasu 'yan ƙasa da dama sun dinga nuna damuwa lokacin da aka fara raɗe raɗin cewa za a kai wa jamhuriyar ta Nijar farmaki. Abu abin alaluma a zauna lafiya. in sun bari shi kenan yanzu duk wanda ya juya mulki a ce bari ya sauka ba zai yadda ba sai da kare jini biri jini mu kuma 'yan najeriya ma in ban da ganganci irin namu na najeriya ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba ga kidnappers ga 'yan boko haram ga 'yan iswad duk suna cikin najeriya ne mun je za mu yaƙi a wani guri. To wannan halin ya kamata a yi a su zauna su masu sako daga halin da matakin da suke ciki su zauna um, shugaban ƙasashen Afirka ta yamma da sauran ƙasashen da su gaya musu sun ɗau buƙatun mulki ne domin sasanta al'amura cikin ƙasansu kuma cikin ƙanƙanin lokaci za su dawo da mulki ga hannun bar hula su ba da wa'adi a ƙayyadadde amma kar a zo a tunzura su mu ga abin da ya faru a ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso kaga shi ke faru yanzu kuma kaga yanzu ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso sun ce idan aka yi ma ƙasar Nijar hari su ma an kai musu hari kaga kaga dukkan yankin afirka ta yamma za a hargitsa ta kaga an ƙara dagulgar amura yadda ake hamɓar da halattattun gwamnatoci in ba a wa tufka hanci yanzu ba wata rana za a wayi gari a tarar cewa soja duk wanda ya miƙe kafarsa ya ga dama sai ya hamɓar da halattacciyar gwamnati kuma a lokacin da ake ganin shi mulkin soja ba kasafe yake haifar da mai ido ba musamman ƙasashen afirka matsala da kuke gani tana faruwa a nijar insha allahu kama an kawo ƙarshen ta saboda na farko dai shugaban ƙasa ba zai yaki da Nijar ba sai ya kawo a majalisar dattijai sannan ya kawo mamu kuma mun ba da shawara na cewa wannan yaki ba shi ba ne mafita su don haka magana yaki ke gaba ta ta riga ta mutu mutu tus in dan rashin kunya da rashin daidai shi wanda ya ku ya yi shi amma kuma ba zai sa a yaƙe su ba sai dai a bi ta hanyar lalama a kai ƙarshen wannan matsalar. duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake kebe musu fasuna ƙara ƙarewa ne abun da kamar kace a mafarki domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da uku ne su yi sallamar cikin kujen da suke ganin sun dafe ko da ko suna kan kyakkyawan tafarki kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Sulamu Minin Barman jam jamhuriyar Nijar da kuma Mahmud Kwalin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sake su ba wani shamaki. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar da ke cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin waiwaye na ƙarshe a wannan shekara a cikin shirin na manuniya.